الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناجي ناي فرنشكي نازونا سامو كافين فارا كراتو الشيخ عبد الله بلالو ya albarkaci wannan majalasi a matsayinsa na mai wannan masallaci kuma babban malami daga cikin malamin Najeriya kuma wannan abun farin ciki ne abu ne da zai karfafa su masu sauraro din ya nuna musu mahimmancin wato zuwa wannan wuri wanda na zo na samu kuma yana bayanai na so da a ce na san dai zo da sai in riga shi zuwa in ji dukkan bayanan da zai yi kafin ni kuma na tsora akan nawa ko kuma da sai ci gaba da yin karatun yau sai a ajiye karatun ba sai an yi ba to amma kuma sai ya katse <laughs> to mun gode da wannan ziyaran ubangiji subhanahu wataala ya saka da alkhairi Allah kuma ya waita mana irin su waɗanda suke son a dinga yada alkhairi a yada shiriya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ci gaba da karatunmu da muke na littafin misbahus salik a cikin fiqhun imam malik yau za mu yi darasi na goma sha takwas insha Allah wancan satin mun yi bayani akan wato rabe-raben ruwa ko kuma abin da ya shafi ruwa inda muka ba da wata ƙa'ida wanda ta kunshi dukkan karatuttukan da muka yin shine ko dukkan karatun da muka yi akan babin ruwa shine ne filmiyahi filmiyahi al'adahara wato asali ruwa mai tsarki ne in ka je an ce maka najasa ne to sai dai in wani abu ne na najasa ya je shiga cikinsa. ya mai da shi najasa ɗin in baka da tabbas najasan ta ta shiga ciki ko bata shiga ba to yana nan a asalinsa cewa mai tsarki ne kuma ko da najasan ta shiga cikin ruwan sai ta gurɓata shi tukunna kafin ruwan ya zama wato najasa amma in bata gurɓata shi ba ba dai zama najasa ba to a yau za mu karanta wani sabon babi inda mala yake cewa babul a a'yani tahira wa najisa wa ma yajuzu juzu at-tahliya babul ayani tahira babin da yake bayani dangane da abubuwa masu tsarki wan najisa da abubuwa wanda suke na najasa wa ma yajuzu min tahliya da abun da yake halatta na daga ado wato wannan babin zai mana bayanin abubuwan da asalinsu masu tsarki ne su akan kansu da kuma abubuwan da abun nan najasa ne su wannan abun an musu hukuncin najasa sannan kuma da abun da ya halatta a yi ado da shi da abun da bai halatta a yi ado da shi ba ko maza ko mata dukkanin wannan babin zai mana wannan bayanin gaba ɗaya kafin mu shiga cikin babin akwai ƙa'ida da zan bayar ƙa'ida fiqhiyya da take cewa al'aslu fil ashiya al-ibaha asalin abubuwa su zama halal ko kuma al'aslu aslu fil ayanil muntafa'i biha ibaha asalin dukkan abun da zaka yi amfani da shi a nan duniya to ya zama ya halatta ka yi amfani da shi mai tsarki ne ba ba najasa ba ne har sai ka samu dalilin da ya ce wannan abu haramun ne ko najasa ne sannan ne ba za ka yi amfani da shi ba wannan ka'ida ne wanda malamai sun yi ittifaƙi a kanta dalilin ta kuma daga alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala yana cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ta'ala shine ya halitta muku abun da ke cikin ƙasa gaba ɗaya dukkan abun da aka halitta a bayan ƙasa na abun sha ko abinci an halitte shi ne don ɗan adam ubangiji ta yana bayyana ni'imomin da yi wa ɗan adam a cikin wannan aya wannan shi ke nuna asalin kowane abu halal ne a yi amfani da shi ko a sha ko a ci ko a yi amfani da shi in dai yana bayan duniyan nan sai dai idan an samu dalilin da ya haramta shi ko yace na jasa ne to wannan sai ka kaurace masa amma in baka da dalili to wannan ayan ta ishe ka dalili huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ya halicci duk abun da ke bayan kasa, saboda ku ku yan adam ku yi amfani da su Allah ta'ala ya muku wannan gata, to idan mutum ya ce maka wannan abu halal ne to baka neman sa da dalili ba za ka ce ba ni hujjan ka cewa halal bane a'a amma in mutum ya ce wannan abu haramun ne sai a ce to kawo dalili nan ma akwai ka'ida usuliya almunafi mutalabun biddalil duk wanda ya ɗauke musane daga asali to sai ana neman sa da ya kawo hujja saboda haka abin da ya shafi mu'amala da abin da ya shafi abinci da dukkan abubuwan da ake amfani da shi a nan duniya asalin sa halal ne in mutum yace ce maka haramun ne ko ce maka najisa ne to ya kawo maka hujja kafin ka gamsu da bayaninsa amma ya ce maka halal ne baya bukatan kuma kai jayayya da shi ko ka ce ka kawo dalili don Allah ta'ala dunkule dalilin ne gaba daya yace duk abun da ke bayan kasa halal ne ya halitta mana saboda shi ya halicce shi saboda mu mu yi amfani da shi to bai haramta mana ba sai yan abubuwa yan kaɗan wanda ya lissafa su a cikin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa harshen sa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhalalu ma ahallahu Allah wal haramu ma harramahu Allah wa ma sakata anhu fa huwa afun faqbalu min Allah afiyatahu halal shine abunda Allah halatta haramun abunda Allah haramta Abunda yayi shiru bai ce halal ba bai ce haram ba to wannan ya muku afuwa ku je ku yi amfani da shi ku karbi afuwan Allah kenan in ka samu nasi wannan abu halal ne halal ne in ka samu nasi haramun ne haramun ne in baka samu nasin da ya halatta ko ya haramta ba to yana nan a halal din sa Allah ya yi rungume a yi amfani da shi saboda haka wannan ita ce ka'ida babba da kowa zai sa a zuciyarsa ko a ransa abu baya zama haramun sai kana da nasi amma yakan zama halal kuma ko baka da nasi idan mutum ya ce maka halal ba za ka ce kawo dalili ba wanda ya ce maka haramun shine zai ka ce kawo dalili almunafi mutalabun bid dalil mai kore hukunci ko asalin abun da ake a kansa ana neman ya kawo dalili al aslu baqa'u ma ala makana asalin an ce maka abu halal ne yana nan a halal sai an samu hujjan da ta haramta shi shi yasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suke shan giya duk zaman da aka yi a makka har aka dawo madina suna shan giya saboda giya ba haramun bane sai daga baya a madinan aka haramta giya daga ran da aka haramta ta kuma sai aka daina shanta wani shi ke nuna ba abun da za a daina amfani da shi ko na sha ko na ci sai in an samu dalilin da ya ce haramun ne wannan abun sannan a daina sannan haka na abin da ya shafi kayan ado shi ma asalinsa halal ne duk wani tufafi da za ka ɗaura ko wani kulliya da za ka yi ko ado kulliya da za ta yi mace ko ado da namiji zai yi dukkaninsa halal ne sai in an samu dalilin da ya ce wannan tufafin haramun ne namiji ya sa ko wannan kalan adon haramun ne mace ta yi shi to wannan kuma sai a sau abin nan sai a da abin nan a saurara ba za a yi amfani da shi ba amma in aka rasa dalili to asali ya zama wato ainihin halal ne kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibat min rizq ba wanda ya haramta Allah ta'ala bai haramta ayi ado a duniya ko a ci abu mai daɗi ba in ka ji an ce wannan adon haramun ne akwai dalili a kansa kamar tufafin alhariri baya halatta namiji ya sa ba zai ado da zinari ba haka ne ya ce maka wannan abu haramun ne a ci abun nan a ci shi ko a sha shi to shi ma dole a samu ainihin dalili kafin kafin a haramta shi shine ma'anan at-tayyibat asalin abu ya zama tayyib in kace wannan abu khabith ne to sai kana da hujja akan sa to shi yasa duk abun da zamu karanta wanda malam yace mana halal ne to ba sai mun ce kawo mana dalili ba amma an ce haramun ne kuma to dole a kawo dalili akan haramta shi malam yace wa kullu hayyin tahirun wa yalhaqu lu'abuhu mukhaduhu wa araqu صفراؤه بلغمه دموؤه مرارة المباه أو رجيعه إن اقتذى بداهر واللبن من آدمي في حياة توقن وكل حي دون رايي ظاهر ميسركيني دون رايي متم تو ميسركيني wannan babu sabani a tsakanin malamai dabba rayayya in ka taba jikinta ba za ka je ka wanke hannunka ba sai dai in akwai najasa a jikinta haka mutum shi ma in ka taba shi ko kai hannu da shi ba sai ka wanke hannunka ba yana nan raye ne almuminu la yanjus mumini ba zama najasa to haka nan kafuri za mu zo can gaba inda zai inda wasu suke cewa macaccen mutum wato ainihin najasa ne to zai gaya mana wa arjahul aqwali bi tahara fi maitatil insani hatta al kafara cewa babun nan azzance rajihi da ya firin jaye shine so shi macaccen mutum din ma baya zama najasa in ka taba jikinsa ba sai ka wanke hannunka ba har ma kafuri kamar za mu zo mu yi bayani najasarsa ta ma'ana ne ba najasarsa ta zahiri bane kamar yadda muka sha bayani to sai ce dukkan rayayye sawa'un mutum ne ko dabba ma'ana kullu hayyin min alhayawanat daga abubuwa wanda suke da rai to dukkanin su tsahirun masu tsarki ne kowane abu mai rai mai tsarki ne ba abun da zaka taba abu mai rai a ce sai ka je ka wanke jikinka ko in ya taba riganka rigan ba za ta sallah ba sai an wanke ta sannan yace ce wa yalhaquhu lu'abuhu haka nan yawunsa yana riskansa shine ruwan da yake fita daga bakinsa ma'ana shi ma mai tsarki ne duk wani abu mai rai yawon da yake fita a bakinsa ya zama mai tsarki sai in an samu dalilin da ya nuna cewa haramun ne kaman yawon mai kamar yawon kare yawon kare haramun ne na jasa ne da nassin hadisi da nassin hadisin manzala sa sun ce idza walagal kalbu fi ina yadikum falyaghsilhu sab'a marra ulahunna biturab aw tarwan ulahunna aw ukhrahunna turab. ko kuma wa aktharu thamina biturab dur riwayat ne idan kare ya lallagi a ƙwaryan ɗiyanku, ƙwaryan ruwa ne zai sa bakin sai motsa harshensa a ciki to ku tsarkake shi ku zudda ruwan sannan ku tsarkake wannan ƙwaryan sau bakwai wani yana nuna kenan yawon kare na jasa ne to amma a wajen malikiya har karen yawunsa ba na jasa ba ne shi yasa ana ya ce wa kullu hayyin tsahirun suka ce wanke wannan na ibada ne ba wankewa ne na najasa ba suka ce da wankewa ne na wanke najasa in an wanke sau ɗaya ma ya isa ko sau biyu amma wannan aka ce sai an yi sau bakwai suka ce to wannan wankewan an wana wankewa ne ta abudan don ibada a samu lada amma ba don kasancewan ya kare najasa ba ne sannan suka kafa dalili da cewa ubangiji ta'ala ya halatta kare abun nan farautan kare kare yana ainihin farauta a ci da nassin alqur'ani kuma yawunsa yana taba abun farauta din yace to ya za a yi kuma a ce yawunsa najasa ne da aka tambayi imam malik dangane da yawon kare yace yuqalu sayduhu wala abun nan wala yuqalu lu'abuhu wato wala yashrabu lu'abuhu ko kuma yuqalu sayduhu wa kaifa yakunu lu'abuhu najisa za ana cin farautansa abun da ya kama yaya za a yi kuma a ce yawunsa najasa ne to amma zance mafi inganci yawunsa najasa ne in ya kamo abu abun farauta din yawunsa ya taba wannan naman sai a wanke kafin a ci shikenan ya halatta a ci amma nassin hadisi ne cewa a zubar da ba najasa bane zubar da ruwan sai ya zama almabozaranci kuma da ba bukatan a ce a wanke sai dai yanda ake tsarkake yawun kare ya sha bamban da yanda ake tsarkake sauran najasa sauran najasa za ka yi ta wankewa in ya fita kawai shikenan amma najasa na yawun kare shi kuma sai ka wanke sau bakwai kuma ka sa turbaya ka goge ko a farko ko a ƙarshe kafin ya tsarkaka wannan shine zahirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mukhatuhu haka nan majinansa duk wani abu rayayye majinansa mai tsarki ne shine abin da yake fitowa daga hancinsa in ya taba jikinka ko ya taba tufafinka ko inda za ka yi sallah babu matsala ka je ka yi sallah sai dai kawai ka wanke saboda tsafta saboda najasa ne abin nan kazanta ne amma ba don kasancewansa najasa ba sannan wa araku wato shine wa arhuhu da ainihin guminsa haka nan gumin abu mai tsarki shi ma mai tsarki ne mutum zai sa riga ya yi alwala zai tafi masallaci kuma gumi ya dinga zubowa a jikinsa har ya jika masa rigansa to ba za a ce sai ya ji ya wanka ya wanke guminsa ba guminsa mai tsarki ne wannan duk yana nan akan asali cewa duk abun da ba a ce najasa ba ne to baka da daman kai kuma ka ce najasa ne shi yasa wannan babu saɓani a tsakanin malamai duk sun yi ijma'i cewa gumin mutum ba najasa bane hakanan kuma majinansa ita ma ba najasa bane hakanan yawunsa sannan yace safra'uhu hakanan kumallonsa wato wani yawu da zai tofar wanda zai zama yayi fatsi fatsi asalin yawu fari ne in ka tofar da shi to in ka tashi daga bacci ka tofar da wani yawu sai ka ganshi wani fatsi fatsi kaman jaje jaje kaman fari fari to wannan canjin launin da yayin bai sa ya zama na jasa ba da zaka tofar da shi a tufafinka ko a jikinka zaka iya sallah haka ba sai ka wanke ba sai dai ka wanke don tsafta kawai amma ba don kasancewarsa jasa ba sannan haka nan balgamuhu kakinsa shine majinan da take fitowa daga kirjinsa ya tofar da ita ta baki wannan shi ma wato ainihin najas abun nan mai tsarki ne ba najasa ne don babu dalili akan cewa najasa ne haka nan dumu'uhu yawunsa wato yawun mutum ko yawun abu mai tsarki abun nan hawaye dumu'uhu hawayen shi mutum rayayye ko wani abu na dabba rayayye in yana da in yana iya yin hawaye to hawayensa mai tsarki ne ba ba ba ne addumu jam'u dam'in wato hawaye mu ce yasa manzala sa sama yana sallah yana kuka sabai suna sallah suna kuka amma ba sa yanke sallan su je su wanke hawayen su kafin su zo su ci gaba da sallah saboda haka babu sabani a tsakanin malamai cewa wato shi hawaye abu ne mai tsarki sannan mararatul mubahi ɗaɗɗata na abu mai rai abun nan na abu wanda yake halal wato duk dabban da aka halatta ci ɗaɗɗatanta halal ne ba na jasa ba ne Mene ɗaɗɗata a cikin dabba an aka feɗe ta ko wani abu da za a samu wani ruwa kore a cikin wata 'yar fata wani ruwa mai ɗaci shi ake cewa ɗaɗɗata to wannan maɗaciya ko yau ana ce mata maɗaciya da wata hausa to wannan maɗaciyan hala abun nan halal ne ba abun nan ba ne, ba ba ba ba najasa bane shine mararatul mubahi saboda haka in zaka iya ci sai ka in zaka iya sha ko ka ci ka hada da wannan naman zaka iya ci sai dai ka ki ci saboda dacin sa amma ba don kasancewansa najasa ba sannan aura ji'uhu ko kuma turoson sa wato shine ba hayan dabba kowace irin dabba duk gaba ɗaya ba hayanta wato ainihin mai tsarki ne sai dai idan tana cin najasa idan tana cin najasa sai ya zama da abin da take ci na najasan shi take fitowa da shi wannan kuma kashinta sai ya zama wato ainihin najasa ne so da haka raji'uhu wasu malayan sun ce har fitsarin ya shiga wato kalman tana tana daukan rausu da albaulu da albaru so da haka da aka ce raji'u galibi ana fassara shi da turoso shine ba hayan dabba amma har fitsarin ma larabcin ya shigar da shi so da haka fitsarin dabba da ba hayanta dukkaninsu masu tsarki ne matukar bata cin najasa shi yasa ga mala yace in iktaza bi zahirin in har yana cin abu mai tsarki ba najasa yake ci ba to wannan kan mai tsarki ne kuma babu sabani a tsakanin malamai to da haka makiyayi zai yana kiwon shanu a jeji yana koran su dur rigansa fitsarin shanun da kashin shanun in lokacin sallah yayi sai alwala kawai ya kama sallarsa ko inda zai sallar ma duk ga kashin shanun nan sai a haka ba najasa bane amma in najasa suke ci suna zubar da wannan najasan to ko shakka babu zai zama abin da suke zubarwa shi ma najasa ne wannan dukkaninsa babu wani matsala a ciki sanai yace wallabanu haka nan nono min adamin daga dan adam wato shine mutum fi hayatin tuƙanu wato a rayuwa wanda ake da yaƙininta wato nonon mutum shine nonon mace a tatsa ya halatta mutum ya sha ba najasa bane kamar yadda yaro yake sha babba ma ya halatta ya sha ba najasa bane kwata-kwata matikar matar tana raye ba ta rasu ba idan tana raye ba ta rasu ba dukkan malamai sun yi ijma'i nonon ta halal ne wato ya halatta a sha shi yasa yara suke sha manya ma in suna bukata za su iya sha halal ne babu wanda ya haramta don wasu suna tambaya wai <laughs> wani ya buga min waya hankali za ta shi wai ya sha nonon matarsa <laughs> shi ya dauka za a ce shikenan yara ba da <laughs> ta shayar da kai kenan ka zama danta ya halatta ba wanda ya haramta saboda haka yaro karami ne jinjiri shine ya sha nonon mace sau biyar kuma kowane sha ya koshi har sau biyar to ta zama mamansa ba zai aure ta ba zai aure 'ya'yanta ba amma wanda an riga an yaye shi kan ya zama babban mutum zai iya sha in ya sha bata zama muharramarsa ba tana nan a matsayin wacce ya halatta ya aura to wannan anan malam ce idan tana da rayuwa wanda aka yi yaqini da ita wannan shine wanda aka yi ijma'i akan sa amma zance mafi inganci ko bayan ta rasu ne nonon ta halal ne ma'ana ba najasa bane saboda babu dalilin da ya najasa shi domin gawa mutum ba najasa bane musamman mumini ba najasa bane saboda haka nonon asalinsa shi ma mai tsarki ne sai ya fito daga jikinta to ya halatta a sha idan mutum yana bukatan ya sha saboda haka ba zai zama wato ainihin najasa ba a bisa zance mafi inganci sannan mala yace wasairul albani kan luhumi filkurhi kurhi wat tahlili wat tahrimi wa bayb kulli hayyi illal illa al madhira wal qayu an halil ghidha ma ghuyira miskun kaza fa'aratuhu fatahiri thumma al jamadatu allati la tuskari wasairul albani hakanan dukkan sauran nono kan luhumi kaman nama ne wato ba an ce ya halatta a ci abin a sha nonon mutum ba ko mace ko namiji ma nono ya bubbugo ya halatta a ko mace nonon ta ya bubbugo ya halatta a to sai kuma sauran dabbobi su kuma ya halatta a sha nonon su sai ce wasairul albani kalluhumi sauran nono gaba daya kalluhumi kaman nama ne wato duk abin da aka halatta a ci namansa ya halatta a sha nononsa duk dabban da halal ne a ci namanta kamar raƙumi da, da, shanu da tumaki da awaki halal ne a ci su to halal ne kuma asha. a sha nononsu shi yasa na mala ya ce filkurhi a wajen karhanci wata halili da halacci wata harimi da haramci A nan yana nufin cewa dukkan dabbobin da aka hala aka karhanta cinsu to shan nononsu ma makaruhi ne su malikiya suna da dabbobi da aka karhanta cinsu wanda kuma zance mafi inganci wato haramun ne cinsu shine asiba asiba'u wato su ne kamar zaki da damusa da duk wata dabba wanda take da fiƙa kuma tana tumbe ta kama wata dabba ‘yar uwarta ta kalmashe ta ta ci dukkan irin wannan dabbobin to dukkaninsu haramun ne a shari'a don hadisi ya tabbata ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imam muslim ya ruwaito yace kullu zinabi min sibai fa akaluhu haramun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wata dabba mai fiƙa wato mahaƙori mai tsini kuma minas siba yana daga cikin siba sune dabbobi masu tumbe allati ta'du ala ghairiha za su yi tsalle su kalmashe wata dabba su cinye ta to irin wannan dabbobin gaba ɗayan su manzo Allah sama yace fa akalu haramun cin sa haramun ne to kaga kuma zaki yana daga ciki da musa yana daga ciki saboda haka kenan haramun ne wa'annan dabbobin to in ko haramun ne sai ya zama shan abun nan ɗinsu nonon su ma haramun ne saboda haka ba halatta a sha nonon damusa ko zaki ko makamantansu to amma wajen malikiya suka ce makaruhi ne shan sai ya zama makaruhi amma zance mafi inganci haramun ne ba makaruhi bane sannan ya ce wata halili da kuma abun da aka halatta wato duk dabban da take halal ne a ci namanta halal ne a sha nononta kamar shanu ya halatta a sha nonon shanu saboda ya halatta a ci naman shanu haka nan raƙuma ya halatta a sha nononsu kamar yadda ya halatta a ci namansu haka nan tumaki da awaki ya halatta a sha nononsu kamar yadda ya halatta a ci su sai dai kila ko a al'adan garinku ya zama ba a shan nonon wasu daga cikin wa'annan dabbobi amma ba shari'a ne ta haramta ba kamar mu anan al'adan mu ba a cika shan nonon akuya ba amma kuma ya halatta laraba suna tatsan akuya su sha su koshi kamar yadda ake shan nonon saniya haka nan raƙumi shi ma na tatsan nonon sa a sha a koshi kamar yadda ake shan nonon nonon saniya to duk abin da yake na halal ne ya halatta a sha nononsa kamar yadda naman ya zama halal to nononsa ma halal ne sannan haka nan wata harimi da dabbobin da aka haramta kaman alhanzir da kuma ainihin wato ainihin abun nan da, da, da, naman dakin jeji ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa hurrimat alaikumul maitata hurrimat alaikumul maitatu damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi lahibi an haramta muku mushi da da jini da naman alhanzir da dukkan abun da aka daga murya aka ambaci wani Allah aka yanka dukkanin su haramun ne saboda haka alkhanzir shine ake cewa alade haramun ne a ci namansa haka nan kuma nononsa shi ma haramun ne haka nan jakin gida jakin gida ba a cin namansa kuma ba a shan nononsa kuma bi ijma'il ulama babu sabani a tsakanin malamai saboda hadisin Jabir radiyallahu anhu wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito yace na hannabiyu sallallahu alaihi wa sallam al-humil humuril ahliya wa azina fil khayli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a ci naman jakin gida jakin gida amma jakin jeji ya halatta a ci namansa jakin jeji ya halatta a ci namansa amma jakin gida bai halatta ba sannan ya yi izini a ci naman doki kenan sai ya zama naman doki halal ne wannan kuma da aka je yakin khaibar aka kama dawakai aka yanka aka kama jakuna aka yanka yunwa ta kama jama'a aka sa ainihin aka dora akan tukunya nama na tafarfasa, ina ta ana jiran nama ya dufu a ci sai manzala sama ya sa mai shele shele cewa dukkan naman jakin gidan nan a zubar da shi haramun ne so da aka aka dinga bi ana tuntsurar da wa'annan tukanin tukunya na tafarfasa ga nama sai a ture ta a je a ture wannan haka aka yi ta tuntsurar da su suna zubewa amma naman doki kuma bai hana a ci ba duk da cewa bai ci ba amma kuma bai hana a ci ba wannan shi yake nuna cewa naman doki halal ne ya halatta a ci to haka nan nonon sa ma ba najasa bane ya halatta a sha nonon wato ainihin shi doki din ya halatta a sha nonon wato doki to sai ya ce wa zaibu kullin da wa zaibu kullil hayi da nonon dukkan wata dabba rayayya ya halatta a ci abin nan kwai afwan da kwai duk da kwan dukkan wata dabba rayayya wato kamar kaza tana raye sai ta fitar da kwai shikenan sai a ci wato wannan kuma ya cire in ta mutu idan ta mutu sai ta da kwai kamar yadda haramun ne ka ci naman ta, to haka nan kun da ya fito daga cikin ta ma haramun ne ka ci saboda haka duk wata wani tsuntsu wanda yake yin kwai ko agwagwa ko zabuwa ko kaza to kwanta halal ne a ci matukar tana raye amma in baya raye kuma kon sai ya zama sai ya zama haramun sai ce illal mazira sai dunge wato shine gura gurbi gura gurbi haramun ne ba za a ci ba shine wanda kaza ta yi ta yi kwai ta kwanta a kansu ta fafe wasu sai ga wani nan shi ya jirkita ba ta fafe shi ba kuma ta riga ta tashi to ya riga ya canja daga halin da yake na kwai malamai suka ce wannan najasa ne haramun ne ba a ci amma in dai tana raye kazar ta haifar da kwan ko zabuwa ko agwagwa ya halatta a ci wato ainihin wannan kwan ko a shashi danye ko kuma a defa a ci ko a soya a ci duk yanda aka yi halal ne sannan illal mazira sai dai shi wannan wanda ya jirkita din zaka samu ma yana ɗoyi yana wari to wannan kuma haramun ne a ci ya zama najasa kuma galibi in ka ci zai cutar da kai duk abin da zai cutar da kai kuma shari'a ta haramta shi wala tulqu bi aidikum ila ta'aluka kar ku jefa hannayenku zuwa ga zuwa ga halaka ma'ana duk abin da zai cutar da kai shari'a ta haramta maka shi wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku ubangiji ta'ala yana jin tausayin ku sai ya ce wal qai'u an halil ghiza ma ghayyira haka nan al amai ma ghayyira wanda ba a jirkita shi ba an halil ghiza daga halin abinci wato yanda ka ci abincinka haka ka amayar da shi nan ba najasa ba ne inda ka sha ruwanka aka ka amayar wannan bai zai zama najasa ba da zai taba jikinka ko ya taba tufafinka ko ya taba inda za ka yi sallah za ka iya yin sallah a haka ba tare da ainihin kawon ke ba to kenan idan ya canja zai zama najasa idan ya canja ya bar hali na abinci kai ka zubar da wani abu domin ba haya ma daga abinci ne yake komawa ba haya ya canja ne daga halinsa na abinci shi yasa ya zama najasa haka nan fitsari daga ruwa ne sai canja ya bar hali na ruwa sai koma me sai koma najasa to haka nan amai shi ma in ya canja zaka ji wani amai din wari ma yake yin ana yin sa to irin wannan amai din sai ya zama najasa amma in yanda ka zubar da amai din ka ci abincin haka ka zubar da amai din ka zubar da abincin kai aman a haka to wannan amai din ba zai zama wato ainihin najasa ba sanne yace miskun kaza fa'aratuhu fatahir miskun almiski wani turare ne wanda ake samunsa daga jinin barewa daga jinin barewa jinin ne yake komawa turare to wannan jinin idan ya riga koma turare ya zama mai tsarki saboda ya bar halinsa na jini domin jini na jasa ne asalinsa kamar da za mu zo bayani a gaba amma tun da ya canja daga jini ya tashi ya koma wani abu turare to shikenan turaren kuma sai ya zama mai tsarki ne za ka iya fesawa a jikinka ko ka shafa a jikinka idan ka shafa bai zama halal ba abin da bai zama haramun ba shi yasa babu saɓani a tsakanin maramai turaren almiski halal ne kuma babu turaren da ya kai shi me ya kai shi kanshi ko ya kai shi tsada wa kan ɗibin ya fuhu wala ka miskin wa kan tsairin ya tsiru wala ka bazi da yawa turare yana kanshi amma babu kaman almiski da yawa ainihin tsuntsu yana tashi amma babu kaman shaho saboda haka an yi shi da jini amma an har hada da wasu abubuwa sai ya canja ya tashi daga siffansa na jini ya koma wani abun daban in ka gan shi ka ce miƙo min jinin nan ba ko ya ka shafa jini a jikinka kowa ya san turare ne to wannan ba za a masa hukuncin jini ba sai ya zama halal ne sai ya ce kaza faratuhu haka nan battinsa wato shi wannan jinin ba wai a'a za a yi tsaga jikin ainihin barewan ne a samu jinin wata fata ne take kunshe da wannan jinin a jikin barewa kuma tana iya fidda shi to da shi ne ake samu a yi wannan turare na na almiski to da wannan fatar da wannan jinin duk gaba ɗayansa halal ne wato in ya zama almiski ya zama turare ba mai tsabin nan mai tsarki ne ba najasa ba ne don ka taɓa shi ko ka shafa a jikinka bai zama haramun ba shi yasa ya ce fatahiri ma'ana ka tsarkake shi hukuncinsa hukuncin mai tsarki ne sai ce sun mal jama da tullati lam tuskari sannan haka nan abubuwa sandararru wanda ba sa sa maye duk abu sandararre wato wanda bai da rai kenan ba ta an ce wa kullu hayyin dahirun lu'abu ba to saboda wa yulhaqu to duk abu mai tsarki aka ce abun nan rayayye aka ce mai tsarki ne to nan kuma an zo kan abubuwan da ba su da rayuwa sune jamadat thumma jamadatu sannan dukkan sandararrun abubuwa sune abubuwan da ba su da rai allati lam tuskari wanda ba sa samaye kamar yanzu ciyawa duk wata ciyawa a duniya da zaka gani a bayan a bayan ƙasa in ka taba ta ba sai ka wanke hannunka ba ko wata bishiya in ka taba ta ba sai ka wanke hannunka ba ko rigan ka taba ruwan bishiyan ko jikin bishiyan ba sai ka wanke rigan ka ba mai tsarki ne shine anin jamadar ko dutse ko ƙasa ko yashi ko tabo ko da irin bakin tabon nan ne mai danko don ka taka shi ba za a ce ka taka najasa ba wato duk abubuwa jamadat waɗanda ba su da rai dukkaninsu masu tsarki ne zaka iya amfani da su zaka iya taɓa su zaka iya yin kujera ka zauna a kai itace ko katako ko makamancin wannan ba dai zama wato abu wanda yake na najasa ba ya halatta ka yi amfani da shi domin ba baya daga cikin abubuwa masu rai ko abubuwan da suka fito daga jikin masu rai ballantana ya zama wato ainihin najasa to anan da yace allati lam tuskari wanda ba su zama suna sa maye ba wannan shi yake nuna idan suna sa maye sai ya zama kenan najasa ne me yasa saboda ita giya najasa ne kuma duk abu mai sa maye najasa ne haka manzo Allah sawa ce kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram dukkan abu mai sa maye haramun ne wa kullu muskirin haramun dukkan abu mai sa maye haramun ne sannan kuma giya ne to giya kuma ubangiji ta dace allazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun da haka wanda kuka yi imani da giya da caca da gumaka da kyauro da kuke wani abu na neman sa'a duk gaba ɗayan su haramun ne kuma Allah ta ce rijisun najasa ne to najasan ne yana komawa ainihin wato ainihin giya sai aka ce ku nisance shi domin ku samu rabo wato a duniya saboda haka kenan giya ita najasa ne za mu zo kanta ita ma ku samu domin ku samu rabo duniya da lahira abin da yasa wasu malamai sun tafi cewa giya ba najasa bane saboda lokacin da aka haramta giya a madina sai aka zo aka dinga zubar da ita a kororo masu ruwa suka ce hatta salat biha kul madina har a zama na ainihin abun nan kororo kororo na madina giya na zuba yana ta kuranya kawai yana ta kuranya yana gudu to sai wasu suka ce to tunda kororo kororo giya na gudana ai wannan an tattaka giyan kenan lokacin da za a tafi masallaci musamman irin mutanen da ba kowa ne yake da takalma sai suka ce to giya ba najasa bane sai aka ce a'a. ai ubangiji ta ya ce rijisun najasa ne wannan abin da aka ce hatta salat biya kul madina mubalaga ne ba na nufin duka titunan madina suna kuna kwaranya da giya ba to ina ake da giyan kowa gidansa akwai ne tunda kafin a haramta ta sanda aka sassauta aka ce in ka shata karka kusanci masallaci karka je wurin sallah aka ce amfaninta abin nan cutarwanta ya fi amfanin ta yawa daga nan manyan sabai duk ba sa shan giya ba sa amfani da ita sai yan kadan aka rage daga ba sai aka zo aka haramta ta to ina da a samu giyan kuma da za a ce tana kwaranya dukkan titunan Madina sai dai wasu daga cikin hanyoyin Madina an samu giya ne sannan kuma akwai ijma'i da daidai cewa giya najasa ne al ijma'ul qadim wanda yace giyan ba najasa bane daga baya bayan nan yazo ya haramta sai a ce fa abun ya halatta sai a ce fa huwa mahjujun bi ijma'i man qablahu so da haka za a kafa masa hujja da ijma'in wayanda suke kafinsa saboda haka sai ya zama duk abu mai sa maye najasa ne tunda hukuncinsa hukuncin giya ne kamar yadda bai halatta a sha giya ba haka nan bai halatta a sha shi ba kamar yadda giya in ta taba jikinka sai ka wanke kafin kai sallah haka nan duk wani abu mai sa maye sai an wanke shi kafin ayi sallah domin hukuncinsa hukuncin giya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi bayani sannan mala ya ce damun bila safhin kaza a jiza uma zuki walau bil kurhi la ma hurrima wa maitatul bahri wa ma la dama la wazaqun wa shahmatun wa suhliya damun bila safhin hakanan jini wanda baya kuranya jini ba tare da kuranya ba jinin da baya kuranya shi ma mai tsarki ne wato ba na ba ne. jinin da baya kuranya shine jinin da yake makale a jikin nama jinin da yake makale a jikin nama ko kashi ko jijiya wannan halal ne kishiyansa kuma shine mai gudu wanda da aka yanka dabban sai ga jini yana ta gudu yana ta gudu ko jini aka tara shi a wani wuri ko a kwalba ko a wani abu gashi nan ruwan jinin ne zalla to wannan kan najasa ne don ubangiji ta ya ce hurrimat alaikumul maitatu waddamu an haramta muku mushe waddamu da jini to da haka jini haramun ne kenan najasa ne to wannan ayan mutulaka ce ta nuna kaman kowane irin jini haramun ne to amma wata ayan sai ta yi taƙayyidin sa akwai dini da ba najasa bane sai ubangiji ta ya faɗa wata qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw ma khinzirin saboda haka duk ubangiji ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni kan cikin abunda da Allah ta'ala ya haramta mini cikin abun da mutane suke ci ban samu komai ba sai dai idan abun mushe ne ko kuma jini bi wuƙa. haka malamai suke fassara jini biyu wuka wato da aka da aka yanka kawai sai jini ta kwaranya ya biyo wuka to wannan jinin da yake kuranyan sawa'un ya biyu kan ko bai biyu kan ba in dai yana kuranya to najasa ne sai yasa yace daman masuhan Aula lama khinzirin fa innahu rijsun ko naman alhanzir wannan duk gaba ɗayansa najasa ne da haka jini mai kwaranya najasa ne amma jinin da yake makale a jikin nama ko a jikin kashi wannan ba najasa bane ya halatta a ci shi yasa Aisha radiyallahu anha tace suna dafa nama sai kaga jini yana tafarfasa a saman naman a tukunyan kuma sannan su ce haka abun da yasa da za a ce nama sai an cire jinin jikinsa gaba ɗaya da za a shiga kunci lokacin da aka yanka dabba wata dabbar a wanke a wanke duk yanda ka wanke sai ka ga ruwan ya canja in ka wanke ka sake wankewa ma za ka ga ruwan ya yi wani jaje jaja ya yi wani jaje jaja sai dai idan an bar naman ya ɗan daɗe ya ɗau wani lokaci to shine wanda za a ce jinin zai iya tsantsamewa to saboda haka ba sai dukkan jinin ya tsantsame ba matukar yana jikin naman ko yana jikin kashi ya halatta a ci wannan naman tare da jinin a ci wannan naman tare da jini amma jini zallansa ba za a zo a gasa mutum a ce ya ci wannan jinin ba idan ya sha wannan jinin ko ya ci ba a ce ya san dare za a iya gasa mutum ko kuma ruwansa ya zo ya sha wannan dukkaninsa haramun ne baya halatta wato ainihin wani ya yi amfani da shi kuma najasa ne kamar yadda alkur'ani ya nuna shine damun bila safin sai ce kaza ajza'u ma zuki haka nan yanki yankin abun da aka yanka duk dabban da aka yanka ta to yanki yanki na namanta wato halal ne kamar karka ɗauka cewa iya naman ne kawai akwai kai akwai kafa akwai fata akwai ƙashi akwai jijiyoyi dukkanin su hukuncin su daya da nama ɗin ma'ana kamar yadda naman ya zama halal haka nan sauran abubuwa na macece abun nan na abu mai rai wanda aka yanka to shi ma halal ne shi yasa da ubangiji ta la haramta naman alhanziri yace ma khinzirin naman alhanzirin da jasa ne ba za a ci ba sai malamai suka ce har kashin sa ma ya shiga dukkanin wani yanki yanki na alhanzir najasa ne kuma haramun ne a yi amfani da shi kamar yadda Allah ta'ala ya haramta naman abin da yasa aka ambaci naman saboda shi ya fi muhimmanci a jikin dabba shi yasa ake ambatonsa a ce halal ne ko kuma a ce haramun ne amma duk abin da ke biyo ba yana biyan hukuncin nama din saboda haka kenan dabban da aka yanka ta dukkanin sauran yanki yanki na jikin ta halal ne wato kaman ta za a iya gasawa a ci ko a dafa a ci haka nan kanta ko kuma ainihin ta za a iya yin ganda da shi haka nan kashin za a iya ci in za ka iya tauna kashin ya halatta ka tauna ba sai lalle naman ba haka nan jijiyoyin da wannan dabba din ya halatta su ma a yi amfani da su sai ce walau bil kurhi mala ya ce ko da makaruhi ne cin wannan dabban ko da makaruhi ne amma shi yana nufin ko da zaki ne ko damusa amma mun ce zance mafi inganci zaki da damusa haramun ne a ci su saboda manzo Allah ya haramta dukkan wata dabba mai fiƙa kuma wanda take farautan dabbobi yan uwanta ta ci haramun ne wanda take tumbe ta tsalle ta cafke wata dabba daban saboda haka kenan haramun ne sai ce la ma hurrima banda abun da aka haramta dabbobin da aka haramta kan haramun ne kuma ka ci kashin su da aka ce an haramtan ba iya naman aka haramta ba har kashin da jijiyan da fatan da kai da kafa dukkanin su ba za a yi amfani da su ba kaman alade ko alhanzir da aka haramta aka ce an haramta naman alhanzir to ba ana nufin abun ya tsaya akan naman kawai ba har da dukkan sauran wato abubuwa din waɗanda ba nama ba ne wato kaman abin nan kasu da sauransu sai mala ya ce wa maitatul bahri haka nan maciccen kogi wato duk wani abu mai rai wanda ya mutu a cikin kogi shi ma halal ne ubangiji ta ce huwa allazi sakhkhara lakum huwa allazi sakhkhara lakum al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyan Allah ta'ala shi ne ya fore muku kogi don ku ci nama ɗanye daga ciki. Laman ɗari ana nufin asamaku wal hitan ko al'asmaku wal hitan wato ƙananan kifaye da kuma manya-manyan kifaye Allah ya fore mana kogi don mu ci naman kifi wannan ce yake nuna naman kifi halal ne ko da ya mutu ko da ya mutu a ce ya mutu a cikin kogin ya halatta a ciki hanafiya suka halatta wanda ya bomboro amma babu dalili a kai dalili bai inganta ba ma'ana kaman a ce ya mutu da kansa har ya yi bomboro a sama yana lilo a saman ruwa suka ce ba za a ci wannan ba amma zance mafi inganci za a ce har wannan din saboda ubangiji ta ya ce don a ci naman abin da ke cikin kogi sannan haka nan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingancacce wanda yana ji mun karanta shi satin da ya gabata wanda wasu suka zo suka tambayi manzon Allah suna suka ce su mutane sun kasance suna hawan jirgin ruwa suna ma'ana hawan kogi suna shiga jirgin ruwa da abin nan abin nan suna shiga kogi da jirgin ruwa sai su ɗauki ruwa ɗan kaɗan suka ce in suka yi alwala da shi da su ji kishirwa za su iya yin alwala da ruwan kogi shi kuma wannan su ɗauke shi ruwan sha sai manzala sa ya ce huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatu ruwan mai tsarki ne kuma macaccen da ke ciki dukkaninsa halal ne kenan alhillu maitatuhu abun nan mai tsarki ne sa, wanda yana nuna duk wata dabba da take cikin ruwa kowace iri ne halal ne ka ci ko da ta mutu ba sai an yanka ba ba a buƙatar sai an yanka sawawun a cikin dabban a cikin ruwan ta mutu ko ka je ka ɗauko ta da ranta ka sa ta a buhu ko a daro daga baya ta karisa ya halatta saboda alhillu mai tatu faɗan mai tatu ne yana nuna kowace irin dabba domin malamin usu sun ce al-mufrad ko al-jam'u idza udifa yufidu al-umum kaga wannan mufradi ne mai tatuhu kaga kowane irin mushe kenan haka nan in jami ne fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kaga dukkan nimomi ake nufi wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha ba nima da ake nufi ba nimomi masu yawa saboda haka alhillu maitatuhu yana nuna kowane irin macaccen dabba ta ruwa da ta mutu sawawun a cikin ruwan ta mutu ko kuma an fito da ita ne waje ta mutu ya halatta a ci sai dai kamar yadda na faɗa wancan satin malamai sun yi saɓani akan dabbobi guda biyu dabba ta farko ita ce me ita ce khinzirul ma wato alhanzir ɗin ruwa wasu sun ce shi ma haramun ne kamar yadda wato na abun nan nasarari yake haramun saboda ubangiji ta la haramta lahmul khinzir wato naman alhanzir sai suka ce to na ruwa ma haramun ne sai aka ce a'a ai an ce alhillu mai tatuhu duk abun da ke ciki macicin sa halal ne haka nan akwai wani dabba da ake ce mata insanul ma wato mutum ɗin ruwa ta yi kama da mutum ne amma ba mutum ba ne wasu suka ce to kamar yadda haramun ne a ci naman mutum to ai haramun ne a ci mutumin ruwa ma sai ka ce to ai wannan sunansa ne mutum din saboda ya yi kama da mutum amma ba mutum din ba ne saboda haka alhillu mai ta tuhu duk abin da ke ciki naman da ke cikin ruwa gaba ɗayansa halal ne matukar a cikin kogi yake rayuwarsa a cikin ruwa yake amma muka ce idan mutum ya bar cin alhanzir din ya kaurace wa cin mutumin ruwan haka shi ya fi masa alkhairi domin fita daga saɓani. sai ka ci sauran dabbobi kila naman su ma fi daɗi akan na alhanzir ɗin ruwa ko kuma mutumin ruwa sai ce wa maitatul bahari da dukkan abun da ya mutu a cikin kogi sawa'un kai ka kashe shi a ciki ko bayan ya fito ya mutu sawa'un ya yi bomboro ya aura sama ko kuma bai yi ba yana nan a cikin ruwa sannan ya ce wa mala damala da dukkan wani abu mai rai wanda bai da jini ba najasa ba ne dukkan abu mai rai wanda bai da jini ba najasa ba ne kamar me kenan kamar tururuwa kaman kudan zuma duka babu wani jini da yake yawo a jikinsu to wa'ina sai su zama ko sun mutu ba najasa ba ne saboda haka abun nan idan kuda ma haka don ta mutu ba ta zama najasa ba haka nan ainihin abun nan eh, eh, zuman kudan zuma ba najasa bane don ta mutu in ka taba ta bara ce ka taba najasa sai ka wanke ka ba haka nan tururuwa duk abun da bai da jini mai yawo a jikinsa to mushinsa ba zai zama ba zai zama najasa ba kamar yadda rayayyensa bai zama najasa ba yasa ya ce abun nan wa ma la damala da abun da bai da jini sai ya ce la wazaghun banda tsaka tsaka kan najasa ne domin akwai jini yana gudana a jikinta ina ji kowa da ya san tsaka wanda hadisi ya zo idan ka mata duka ɗaya ka kashe ta to za a baka lada nawa ɗari in duka biyu ne za a sake ragewa a haka baya ba iya adadin dukan da kai iya wato raguwar ladanka amma in duka ɗaya ne za ka samu cikakken ladan wato lada ɗari ɗin to wannan ita ma najasa ne in ta mutu ta zama najasa wa shahmatun haka nan maciji maciji in ya mutu shi ma ya zama me ya zama najasa ba za a ci ainihin namansa ba amma yana raye fa ya halatta a ci malamai suka ce ya halatta amma da sharaɗi a cire guban da ke jiki din a cire dafin macijin in za ka iya cire dafin sai ka yanka ka ci macijin ya halatta ka ci amma idan ba za ka iya cire dafin ba kuma haramun ne ka ci domin dafin zai cutar da kai zai halakar da kai ubangiji ala kuma yace wala tulqu bi aidikum ila tahluka kar ku jefa kanku zuwa ga halaka shi yasa ka'ida ta shari'a duk abin da zai cutar da kai zai cutar da jikinka ko hankalinka haramun ne kai amfani da shi ba sai ka samu dalili ko nasi a kansa ba don ka'ida ne duk abin da zai cutar da jikin mutum ko hankalinsa haramun ne amfani da shi saboda wala taqatulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku idan ubangiji ubangiji ta'ala shi yana jin tausayin ku sannan wala tulqu bi aidikum ila taluka kar ku jefa kanku zuwa ga halaka to amma maciji idan zaka iya cire ainihin abun nan ɗinsa dafin nasa ya halatta ka ci sannan ya ce wasuhliya da kuma matar macijin shine kulba ko kulba matar maciji to shi ma halatta shi yana da kafafuwa shine bambancinsa da maciji, amma jikinsa kamar irin na maciji ne to shi ma wannan najasa ne idan ya mutu in ya mutu ya zama ya zama najasa ba a cin ainihin wato mushensa wato macaccensa, ko kuma ba a ainihin amfani da wato macaccensa in ka taba shi ko kai taba jikinka to zaka wanke hannunka saboda ka taɓa ainihin najasa mala yace wa zaghabur rish wa sufun wa wabar in juzza min hayyin wa maitin wa sha'ar wa khamratun in kullilat aw hujjirat wa zar'u in yusqa bi nasin fanabat wa wazagun hakanan wa zagabun rishi da karan jawaska shi ma ya halatta wato shine gashin abun nan gashin gashin tsuntsaye gashin tsuntsaye shine zagabun rishi karan jawaska gashin tsuntsu ko na kaza ko na agwagwa wato ba najasa ba halal bane abun nan ba najasa bane in an tsinko shi kamar da zai gaya mana a gaba in juzza min hayy in an tsinko shi daga wajen rayiye ko mace ce kawai ga kaza sai aka kama ta sai aka yanke gashin ta ba abin da za ta ji za ta ci gaba da rayuwanta to a sai wannan wurin rayuwa ba ta saukar masa tunda rayuwa ba ta saukar masa bai zai zama najasa ba haka nan kamar gashin ainihin shanu sai a je a yanki isga ake cewa ne ko isga sai a je a yanko shi wanda bai taba jikinta ba saboda haka shi ma ba najasa bane saboda haka zagabur rihi shine ka abun nan gashin kaza ko gashin ainihin agwagwa ko na zabuwa ko wani tsuntsu da yake tashi daga sama ko baru ko tattabara ko makamancin wannan shine ake cewa karan jawaska saboda haka in an in an tsinke shi wannan bai zama najasa ba ko ka gan shi a hanya ba najasa bane sannan wasufun da gashin abun nan gashin tumaki shi ake cewa sufun gashin tumaki shi ma ba najasa ba ne idan ka je ka yanko shi ba ka yanko najasa ba ko ka gan shi a riganka ba sai ka fitar da shi ba kafin ka yi sallah da wannan rigan sannan wawabar da kuma gashin zomo da gashin me da gashin dila ba dila ba mai sunansa arnab mm, abun nan zomo yawa to wawabar gashin zomo da kuma gashin abun nan raƙumi shi ake cewa wabar gashin raƙumi da gashin zomo dukkaninsu su ma in aka tsinkayo su ba na jasa ba ne wato larabci yana da yalwa ne a wurin yarensa kowane gashi da irin sunansa wato arishu shine gashin duk wani abu da yake tashi sama mai fuffuke sufun kuma gashin tumaki wabar kuma gashin raƙumi da gashin zomo sunansu kenan sauran kuma dabbobi da mutane sai a ce sha'ar wa sha'ar shi yasa a gaba yace mana wa sha'ar wato da gashi sauran gashin mutum ko gashin wata wata dabba daban ba wa'annan wa'annan muka lissafa ba kaman awaki da sauransu sai ce in juzza min hayyin in aka tsinkayo shi daga rayayye wa maitin da macece wato wannan gashin gashin uh, tsuntsaye masu tashi ko inda ba sa tashi sama kaman kaji da sauransu da gashin tumaki da awaki da gashin raƙuma da zomo da gashi na sauran mutane da sauransu in aka tsinko shi aka yanko shi daga rayayye ko macece dukkaninsa ba najasa ba ne me yasa saboda rayuwa ba ta saukarwa wannan abu da za ka yanke shi ba bare ji zafi ba za ka yanke maka gashin ka ba wani zafin da kake ji amma da wata fatar jikinka ne aka je aka yanke za ka ji zafi to wannan sai ta zama me sai zama najasa idan aka tsinkayo shi haka nan ita ma dabban aka za ka yanko namanta tana raye ko aka yanko fatan jikinta tana raye to wannan din sai ya zama najasa ba za a yi amfani da shi ba amma ban da gashi sai mala ya ce wa khamratun haka na ainihin giya giya na jasa ne da nasi alqur'ani ya na amanu Inna khamru wal maisir wal ansabu wal wal azlamu rijsun min amali shaytan rijsun to da haka giya na jasa ne na jasa ne kaga rijisun din nan yana komawa giyan ne amma caca ba na najasa bane sai dai haramun ne haka nan ainihin abin da ya shafi gumaka don ka taba su ba sai ka wanke hannunka ba ko wannan kyauro da suke su dauki sa'a da shi su je su jefa wani abu wa in in ya fadi wuri kaza kana da sa'a kai tafiyanka in bai fadi wuri kaza ba baka da sa'a to wannan dubbe zai zama najasa ba amma giya ita kan najasa ne wancan suna cikin jamadat abubuwa sandararu so da haka giya najasa ne da nassin alqur'ani kuma da ijma'in malamai to amma anan ba giyan yake ba ainihin giyan yake son ya ba mu labari ba abun da ya canja daga giya din shi yasa ce wa khamratun in khullilat haka nan giya halal ne ba najasa ba ne in hullilat in aka mai da ita maɗi ta zama kaman maɗi maɗi wani abu ne kaman zuma ko kuma abin nan da hausa ana cewa kunu sai dai balarabe bai san kunu ba balarabe bai san kunu ba ana cewa abin nan alhallu suna fassara shi da kunu kuma kuskure ne wannan fassaran don babu kunu al'aurin larabawa sai dai a nijar lokacin da muna karatu a jami'an nijar mun sa masa suna madid <laughs> kunu sai mu ce masa madid to amma dai laraba ba su san shi ba saboda haka giya ne amma yanzu ta zama kamar maɗi ta zama khal ta zama wani ruwa ba giya ba ta tashi daga giya in ka sha ba za ta yi maye ba ba ta warin giya ba ta bugarwa ba abin da take yi su a wurinsu su ma da ita za ta yi su wurin masu shan giya sun yi asara ba ta zama giya ba to wannan zai zama ba najasa ba ne halal ne au hujjirat ko kuma ta zama kamar dutse ta sandare idan ma ba za ta sa maye ba ta daina aikinta na giya to wannan shi ma ba najasa ba ne kuma hadisi ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi dangane da giya ta khallan wanda ake daukan ta mai da ita kamar madi ta tashi daga giya mai sa maye manzala sama aka tambaye shi najasa ne ko ba najasa ba yace la ba najasa bane kuma hadisi ne ingantacce hadisin wato hadisin ainihin muslim sai dai wasu malamai duk da haka sun yi saɓani wasu suna ganin giya ko ta zama kunu ta lalace na jasa ne kuma su ma dalilin wannan hadisin ne don da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi dangane da su'ila anil khamri tuttakhazu khallan an tambayi dangane da giya da za a ɗauke ta ta zama kamar maɗi ko kunu ta tashi daga aikinta najasa ne ko ba najasa ba za a iya amfani da ita ko ba za a yi ba sai ce la ko suka ce ma'anansa la taf'al ma'ana kar ka yi amfani da ita la tashrabha kar ka shata wala tastamil biha kar aiki da ita sai suka fassara shi da aka sai su ce to wannan din ma najasa ne wasu kuma suka ce la din ma'ana lahiya najasa lahiya najasa ko la ta tanajjas saboda haka bata zama najasa ba ita ba najasa bane kenan wannan din ya me ya kore wannan hadisin kaman hadisin da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ainihin abun nan a ah, najasa za a iya amfani ba najasa ba dangane da ainihin namanta namanta hadisin wanda manzala sa sama yake cewa la sannan kuma yace Allah ya lakul lahu yahuda wan nasara lamma ya harrama Allah alaihin shuhumaha jamaluhu wa ba'uhu wa akalu thamanahu an tambaye shi dangane da najasa wanda ake shafawa giya ana shafa masa giya ya halatta abun nan ana abun nan dangane da jirgin ruwa ana shafa masa ainihin wato najasa sai ya dinga ainihin ƙwari ana shafa masa abun da yake na haramun ne kitse na haramun wanda yake na mushe ko wani abu makamancin wannan shikenan sai manzo Allah ya ce kar ayi haka gashi ba sha za a yi ba ba amfani da shi za a yi ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ayi amfani da shi saboda wayo ne in an haramta maka abu sai ka je ka sai da shi kai amfani da shi to sai manzo Allah ya ce Allah ya tsine wa Yahudawa da aka haramta musu kitsen raƙuma sai suka je suka narkar da shi suka sai da shi suka ci kuɗin to kaga wannan sai zama haramun ne to ladin na sai suka ɗauka ba najasa bane ko ba haramun bane to amma hadisin karshen sai yana nuna cewa ladin ana nufin kar a yi amfani da shi ne to kenan wannan da manzala sama ya ce la zahirin sai yana nuna shi ba najasa bane giya da ta zama kunu ko ta zama wani abu daban ba najasa bane saboda haka ta tashi daga sunanta na giya sai zama ta canja suna ba za ta ainihin karbi sunanta na giya ba ba za ta karbi hukuncin giya ba sai ce wa zar'u haka nan shuka in yusqa bi najsin fanabat in aka shayar da shi da najasa fanabat sai ya tsiro wato gonar ka ne sai ka je ka dauko wato najasa a wani juji ka zo ka dinga kabin nan ka sa masa taki ka sa wa amfanin gonan taki da najasa ko kuma ka je ka dauko wani ruwa mai najasa na fitsari ko wani abu ka zo ka zuba a gonan ka shayar da gonan har ta girma ta tsiro kuma har ta haifi ‘ya'ya to wannan ‘ya'yan ba najasa ba ne saboda ai najasan bata shafi me bata shafi ayin da suka fito ba wannan karan ne ka najasa amma wanda ya fito kuma ya fito ne tsaf tsaf ba wannan najasan ne ta cakuɗa da shi ba shi yasa inda zaka taba shi ba za ka ji ka taba najasa ba kuma in ka sun suna shi ba za ka ji warin warin najasa ba saboda haka gona ko an shayar da ita da najasa zai zama wato amfanin gonan ba najasa ne sai dai duk da haka malamai sun yi sabani ya halatta mutum ya zubawa ainihin gonarsa taki na najasa kaman kashin dabbobi wanda aka haramta ci mutum ya je ya ɗauko ko wani juji da kashi da komai da najasa a ciki ya zo ya zuba a gonarsa saboda za ta yi kyau wasu sun ce ya halatta wasu sun ce bai halatta ba ya halatta saboda ba zai gurɓata ainihin abun ba wanda ya ce bai halatta ba kuma to ai an hana amfani da najasa gaba ɗaya za ka zo ka yi wayo kuma ka yi amfani da shi domin ka samu wani abun amfani sai ya zama kamar yahudu da aka haramta musu kitsin dabbobi na ni'ima wato raƙuma sai suka zo suka gyara shi suka sai suka ci kuɗi kai ma in kai amfani da wannan ka ga amfanin gonan ka zai yi kyau sannan ka zo ka ci amfanin gonan kuma kayi amfani da abu ne na jasa amma ba wai kasancewan amfanin gonan zai zama najasa ba ba zai taɓa zama najasa ba domin an shayar da shi da da najasa ko kuma ya zama gonan dama wuri ne wanda ana zuwa ana ba haya irin gonakin bayan gari gashi kai shukan ka amma sai a dinga zuwa ana ba haya ana fitsari a wurin to wannan ba zai shafi amfanin gonan ba ya halatta kai amfani da shi ba zai zama najasa ba sannan sai mala yace fi maitatil insani khulfun khassasu wa fir ramadi wad dukhani rakhasu wa arjahul aqwali bit tahara fi maitatil insani hatta al kafara fi maitatil insani dangane da macaccen mutum khulfun akwai sabani khassasu da suka keɓance shi wai shi mutum idan ya mutu ya zama najasa ko bai zama najasa ba yana nan a mai tsarki ko najasa ne malamai sai suka yi sabani wasu malamai suka ce mai tsarki ne wasu suka ce mai najasa ne wanda suka ce mai tsarki ne sun tafi akan asali asalin mutum ba ba najasa bane shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran ya hadu da Abu Huraira sai dinga kuya ina ta kuya ya kisu gaisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce na ganka kuma baka zo mun gaisa ba sai ce wallahi jikina ina da janaba ne a jikina sai na ji ba na son na yi hannu da kai alhalin ina da janaba sai manzon Allah sallallahu alaihi sai ya ce masa almuminu la yanjus mumini ba zama na jasa ai mumini ba zama na jasa saboda haka mutum ko yana raye ko yana mace ba na najasa bane idan ka ɗauki gawa baka taɓa jasa ba in ka wanke gawa ba ka wanke na ba bane amma mustahabbi ne wanda ya wanke gawa yayi wanka wanda ya ɗauki gawa zuwa makabarta shi kuma ya alwala amma ba wajibi bane man ghassala janazatan falyaktasil wa man hamalaha falyatawadda duk wanda wanda ya wanke gawa yayi ainihin wanka amma wankan ba na wai jikinka ya zama najasa bane haka ne sai a ce ka wanke hannunka wanda ya wanke gawan kaga wanka ne na ibada na mustahabi idan ka dauke ta ka kai ta makabarta kai alwala kaga ba najasa bane haka ne sai a ce ka wanke kafadanka tunda kila kafadanka ne ko hannunka ya taba wato ainihin gawan ko kuma makara wanda ake daukan gawan akai ta makabarta so da haka kenan dan adam musamman mumini baya zama najasa hayyan wa maitan da yana raye da yana mace in ka taba jikinsa baka taba najasa ba don Allah ta'ala ya karrama dan adam ya dan adam zai zama najasa kuma Allah ya karrama shi wa laqad karramna bani adam mun karrama dan adam inji ubangiji ta'ala sai ce wa firramadi dangane da tokan najasa wa dukhani da ainihin hayakin najasa rakhasu sun yi rangwame wannan kuma ya saba abin da mai iziya yake cewa tokan najasa da hayakin najasa najasa ne in ka duba sharhin mai iziyan ya ce wannan maganan za'ifi ya ce ko a masaban malikiya wato najasa ne sai aka zo aka kona ta sai ta zama toka sai ka zo ka taka tokan to toka ka taka ba najasa ba don ta tashi daga sunanta idan ka zo ta ce kai karka shiga wannan tokan ko kuma na taka toka ba za ka ce na taka ba haya ba ko da ba haya ne aka kona a wurin ko ne abu mai najasa so da haka tun da ya canja gaba ɗaya daga halinsa na najasa yanzu bai zai zama najasa ba kamar giyan nan ne da ta canja daga giya ta koma wani abu daban to haka nan shi ma najasa in ya bar halinsa na najasa aka kona shi ya zama toka to tokan bai zai zama najasa ba toka ka taka ba najasa ka taka ba haka nan ainihin addukhan wato hayaki ana kona najasa sai hayakin yazo yana ta shiga riganka ina shiga hancinka da bakinka da kunnenka da sauransu to ba za a ce kuma yanzu sai ka je ka wanka ko ka wanke riganka kafin ka je ka yi sallah ba wannan ba zai taba zama najasa ba saboda hayaki ne taba ka ba najasa ne ta ta taba ka ba sannan ce wa arjahul aqwali mafi rinjaye maganganu maganan da tafi rinjaye bi tahara an yi hukunci da tsarki fi mai tatil insani a macaccen mutum wato mutumin da ya rasu mutum ne mai tsarki ba sai lalle annabawa ba kamar yadda mai iziya yake cewa ko ba annabi ba mutum mai tsarki ne sai ce hattal kafara har ma kafurai kafuri ma in ya mutu ka taba jikinsa baka taba najasa ba mun yi bayani cewa kafuri mumini babu iskali yana raye ba najasa bane duk malamai sun yi ijma'i babu sabani so da haka in ya mutu ma bai zama najasa ba don almuminu la yanjus mumini ba zama najasa wannan yana nuna ko da ya mutu mai tsarki ne to kafuri fa wanda ubangiji ta dace wal mushrikuna najasun mushrikai najasa ne kar su kusanci haramin makka shi kuma najasa ne a yana raye da bayan ya mutu ko ba najasa bane wasu malaman suka ce najasa ne in ka taba ji sai ka wanke hannunka amma zance mafi inganci ba najasa bane wato an haramta masa shiga harami ne kawai najasa ce ma'anawiya ba najasa ce hissiya ba najasa ce ta ma'ana wato ta sifan ta sifansa shi a kasancewansa kafuri amma a jikinsa a zahiri sai dai in ka ga najasan kirikiri da za ka taɓa jikinsa ko ka yi hannu da kafuri ka yi alwala za ka tafi masallaci ka je ka yi sallah sai ka da kafuri sai ka yi hannu da shi to ka je ka yi sallah ka ba sai ka wanke ba kuma ko da ya sha giya ne yana cikin maye ka yi hannu da shi ba ka taɓa najasa ba matukar ba giyan ka taɓa ba wannan shine zance mafi inganci dalili akan wannan manzon Allah sallallahu ya kamo kafuri ya zo ya daure shi a cikin masallacinsa a Madina ya ɗaure shi a ginshikin masallaci sai daga baya sannan aka zo aka kunce shi inda najasa ne sai a haramta masa shiga masallacin domin haramun ne a shiga masallaci da najasa shi yasa wani da ya zo ya fitsari a cikin masallacin manzala sa sama sabai suka yi ca suka masa tsawa so da sun san najasa yake sawa a masallaci sai manzo Allah ya ce a kyale shi ya gama fitsarinsa aka kyale shi ya gama sai manzo Allah ya kira shi ya masa nasiha ya ce masallaci ba a gina shi don yin fitsari ba an gina shi don sallah da zikirin Allah da kuma karatun alkur'ani to sannan ya nemi aka zo aka ɗauko ruwa cikin guga aka zo aka zuba a wannan fitsarin domin a tsarkake shi to amma wannan kafurin da aka ɗaure a cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa an zo an wanke inda aka ɗaure shi ba kuma inda najasa ne ba za a kawo cikin masallacin ba haka nan Imam bin Salaba lokacin da zai zo ya musulunta ai cikin masallaci ya shigo yau manzon Allah tambayoyi kamar yadda muka karanta a Sahihul Bukhari ya masa tambo ya masa interview sai da manzo Allah ya amsa masa tambayoyinsa sannan sai ya ce yayi imani da dukkan abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to kaga inda na jasa ne duk wanda ya zo tambaya kafiri sai ya ce a ah, ka tsaya a wajen masallaci tukun yayi magana daga bakin wando ko kuma a fito a same shi in ya musulunta sai a ce bismillah ka shigo to wannan ko sau ɗaya bai faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi ba akan ma daure kafirin don a masa hukuba a masallaci yakan shigo ya zauna ya saurari karatun manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya musulunta ba za a ce me yasa ka shigo kai ba musulmi bane to wannan ayan sai take nuna najasa ne na na ma'ana ba najasa ne na me na zahiri ba in ka taba shi baka taba najasa ba sai dai ayan tana haramta masa ya shiga haramin makka innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram da amihim hada an musu doka saboda haka duk iya eriyan inda aka kewaye aka ce nan haramin makka ne sawa'un masallaci ne ko ba masallaci ba haramun ne kafuri ya shiga wannan wurin amma sauran wurare ya halatta masallaci ya halatta kafuri ya shiga in akwai bukatan ya shiga ya zo zai musulunta ba sai ya shiga masallaci a musuluntar da shi ba ko kuna bukatan wani gyara a masallaci babu wani musulmi wanda ya iya wannan gyaran sai kafuri sai a ɗauko kafuri ya zo gyaran sai kama hanyar sai tafi kuma bai sa wa masallacin najasa ba wannan shi ne zance mafi inganci daga cikin maganganun wato ainihin malamai to haka nan in ya mutu ma ka taɓa jikinsa ba za a ce ka taba najasa ba saboda babu dalili akan wannan kuma mun faɗa cewa asalin kowane abu ya zama mai tsarki sai in kana da hujja ingantacciya wanda take nuna wannan abu mai najasa ne ne sannan ya zama najasa ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon nisantanta za mu tsaya nan mu amsa tambayoyi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh